Sabanin rade-rade da ake yadawa a yola fadar jihar Adamawa na bullar cutar sankarau sakamakon alamomin da wasu mutane biyu da ke kwance a wani asibiti mai zaman kansa na bala da suka nuna wadda ke kama da alamomi na kamuwa da cutar ta sankarau. Kwamishinan kula da lafiya na jihar Adama Dr. Fatima Atuku Abubakar ta ba da ƙarin haske kan al'amarin. Gaskiya al'amarin shine har yanzu dai Adamawa ba ta yi rikodin ko case ɗaya ba. Kan nima na ji akan cewa wani private clinic jiya aka yi magana kan cewa sun samu outbreak guda biyu. Amma ina son gaya muku cewa cewa test da za a yi kafin a yi confirm akan cewa uh, patient na da meningitis reagents din ba haka suke to ta ina ba so reagents da ake yi amfani da shi a yi test din suna asibitin su ganye mubi numan da specialist to a wajajen ne za a kai sample da reagents da WHO partners din suka ba mu sai mu confirm akan cewa eh lalle wannan patient tana da meningitis ko ba ta da shi shin babu wata alaka ne tsakanin ku da asibitoci masu zaman kansu da suke nan jiha ko alhaka muna abubuwa muna kiran dama duk uh, abin da muka yi na mutanen disease surveillance officers da suke local government aka kira su aka ce musu to su sa ido yanzu akan cewa you know in sun samu irin wayannan masuloli su yi referring patient din amma ko private din ma muna muna harka da su bai kamata ma private din ya fita haka kawai ya faɗa kan cewa akwai case guda biyu ba tunda ba a yi confirming ba biyo bayan barkewar annobar sankarau a jihohi goma sha ɗaya daga cikin talatin da shida da ta hallaka kusan mutane ɗari hudu dr fatima abubakar ta ce akwai matakan karta kwana da gwamnatin jiha ta ɗauka gwamnati gwamnati ta saya magunguna about 10,000 doses dai na magani da za a ba mutane ya kai reportin cewa an samu ke. Kokari da yi domin in ji ta bakin likita mai kula da asibitin na Balada kan wannan lamarin ya cutura. A ɗaya bangaren kuwa mazauna garin Song da ke jihar Adamawa ne suka fada cikin fargaba da rudani biyo bayan rahoton da asibitin garin ya bayar na wasu mutane kwance a asibitin da ake tuhuma da harbuwa da cutar zazzabin lasa waɗanda biyu daga cikinsu suka rasu. Na zanta da Dr. Abdullahi Belal, shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko na jihar Adamawa. Ga kuma bayanin nazarin da hukumar ta gudanar kan cutar da ta yi dalilin mutuwan mutanen biyu. Eh sati mako biyu da suka wuce dai muka samu wannan report din marasa lafiya da aka kai su asibitin Som. A cikin su mutane biyu suka mutu eh, da zazzabi da kuma aka ce suna amai da gudawan jini. Amma da muka yi bincike muka tawar cewa ba zazzabin lasafi ba bane. Eh, dan da aka dauki jinayen jinin su aka je aka gwada aka tabbatar mana cewa ba lasafifa ba ne don haka adamawa zuwa yanzu dai bamu da ɗin lasafifa amma mutanen mu suna nan suna ta kan nema suna tabbatarwa mutane kuma idan akwai za a ɗauki matakin da ya kamata. Akwai tsare-tsaren da hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Adama ta shimfiɗa ta amfani da sakon karta kwana wa jami'anta don sanar da ita bullar alamun cutar ta sankarau in ji Dr. Abdullahi Belel. Idan akwai emergency immediately za a samu wannan report. Idan akwai kowane case da aka samu ko da wani asibiti ne mutanen mu ne suke reporting kuma za za mu samu report din a ranar ranar. Rabon a sami barkewar annobar sankarau a jihar Adamawa yau sama da shekaru biyar da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.